Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwa mu da waraka, mu da sake kasancewa cikin tashar mu mai albarka wato makaranta TV. YouTube channel tasha ce wanda aka kirkira ta musamman don ta karantar da ‘yan uwa wanda suke da buƙatar suna son su ga sun koyi Faransanci. To ‘yan uwa ina mana mu da shigowa cikin wata mai albarka wato watan Ramadan, watan da an fi so dan adam musulmi ya yawaita ibada ciki da karanta ƙur'ani da ba da sadaka da dai sauran duk abubuwan da ake samun lada a kai to kamar yadda muka sani mun taba yin mun taɓa koyarwa akan sanin nawa ne tamanin da faransanci ko sittin ko saba'in ko ashirin ko talatin to don sanin haka mun taɓa yin darasi a kai amma darasin mu mun ɗauko daga kan ɗaya har mun zo mun tsaya sittin to daga 60 din nan ba mu ƙara wani a kai ba kuma sai yau kuma kun san komai iko ne na Allah tun wancan lokacin mun ci gaba da koyar da kalmomi da sanin yadda za ka rubuta kalma to yau mun mai da hankali akan musan tamanin tis'in 64 da faransanci na san zai taimakawa insha Allah to za mu fara darasinmu akan nimiro soixante soixante soixante sittin soixante sittin 61 61 eh, kenan ba 62 abin da ya sa nake 61 61 kenan ba za ku ga kamar na yi muku tambaya to abin da ya sa saboda shi rubutu inda ya wajen lambobi ne duka kala ɗaya ne sai dai yanzu za ka je an ka kira ko kuma ana kiransu ɗin zai bambanta amma yanzu mun sani ko ga hausa wannan shidda wannan ɗaya wannan shidda wannan biyu shidda shidda ɗaya shidda biyu ko a hausance mun san wannan shidda wannan ɗaya wannan shidda wannan biyu shi yasa kuka ga ba mu sa na hausa ƙasa ba don ko mun ce za mu sa na hausa duka haka ne za mu sa to abinda muke roƙa a gare ku nan za ku yi ƙoƙari ku haddace

65 sittin da biyar six sittin da shida set sittin da bakwai wit sittin da takwas sittin da tara soixante-dix yanzu mu a hausance mun ce saba'in idan kuma ke za a fassara maka kamar sun ce sittin da goma kuma haka ne za mu biya soixante ana nufin saba'in kenan soixante-onze soixante-onze saba'in da ɗaya soixante-douze saba'in da biyu soixante-treize soixante-treize tres saba'in da uku soixante-quatorze soixante-quatorze soixante-quatorze

78 saba'in da takwas a hausance soixante da takwas soixante 79 neuf da tara 80 80% quatre-vingts, tamanin, quatre da ɗaya, quatre vingt da ɗaya, quatre vingt da biyu, quatre vingt da da uku. 84 tamanin da hudu katrevensen tamanin da biyar katrevensis katrevensis tamanin da shida katrevenset katrevenset tamanin da bakwai katreventiwit katreventiwit tamanin da takwas katreventinef tamanin da tara katreventinef tamanin da tara katrevendiz

Sebain dahulu suasan kens sebain biar suasan ses sebain deshida suasan dzuit suasan dzuit sebain de tokos suasan dznev sebain de tera katreve tamanin

da takwas katirventinef tamanin da tara katirventis nan za mu dasa aya yau ina mana sai wani darasi kamar yadda kuka saba kada ku manta da alamar like idan kai sabo ne kuma ciki wannan tashar sai ke kokari ka danna alamar subscribe sannan ka ƙara danna kan ƙararrawa za ta bayyana zaɓi uku sai ka ɗauki zaɓin farko na sama ta haka ne duk darasin da aka ɗora ba zai wuce ka ba sai wani darasi